Assalamu alaikum masu Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban mu mai suna maraici. A baya mun tsaya ne a inda cikin tafiyarta mai tsani ta karaso kan gadon ta zauna tare da sunfiyar da kanta tana wasa da 'yan yatsunta. Ko za ki ci abincin na zuba miki? Mami ta yi mata wannan tambayar kai ta gyaɗa mata ba tare da ta yi magana ba. Miƙewa mam ɗin tai ta zuba mata sannan ta miƙa mata amma ita ko kaɗan ba ta jin yunwa kawai dai ta ce i ne don ta ga mam ɗin ta damu da haka. A hankali ta sanya cokalin ta fara yamutsa abincin tana ci kaɗan kaɗan. Ita ma mam ɗin sai kallonta take don komai na yarinyar burge ta yake ga ta da hankali da natsuwa. Menene sunanki ‘yan mata? A hankali ta sauke cokalin kanta a sunkuye ta ce Safina Allah sarki Safina sannu kin ji. To ta ce da ita sannan ta aje abincin tare da faɗin na ƙoshi. To sannu aikin maci da yawa ba laifi. Ruwa ta janyo ta sha sannan ta miƙe tare da faɗin zan yi sallah to maza ki yi alwala sai ki zo ki. Miƙewa ta yi ta koma toilet ɗin ta yi alwala sannan ta fito ta tada sallah. Har bayan sallar magrib momi tana asibiti wajen safna har lokacin ba ta da shirin tafiya gida. Zaman da suka yi na ɗan wannan time ɗin safna ta ji daɗin hakan. Kasancewar mami na son ta kuma tana kula da ita, shi yasa ta saki jiki da ita har suke 'yar hira. Da yake ta sanar da daɗin Fahad duk abin da yake faruwa kuma shi ma ya tausaya mata sosai, sannan ya ce ta mata sannu kafin ya zo. Bayan sun yi da sallar isha suna zaune suna ɗan hira likita ta shigo ta kuma duba jikin Safna, ta bata wasu magunguna. Bayan ta gama duk abin da ya kamata ta kuma shaida wa Momi za su iya tafiya, an ba su sallama Allah ya ƙara sauƙi. Sosai momi ta yi mata godiya sannan suka fara shirin tafiya. Yana kwance a cikin ɗakinsa don yau kusan a gida ya yi ne don yana buƙatar hutu. Wayar shi ce ta yi ƙara hannu ya sanya ya janyo ta tare da ɗagawa da salama. Kana ina kuma tun da ka tafi baka dawo ba. Am wallahi ina gida ne ya yi maka kyau sai ka zo ka ɗauke mu don sun ba mu sallama. Tom kawai ya ce tare da kashe wayar sannan ya miƙe ba don ya so ba ya ɗauki kiɗinsa ya fito daga ɗakin. A hankali yake tafiya har ya fito kofar falon inda zai fita waje. Dakata Fahad. Ta faɗa tare da tasowa daga kan kujerar da take a zaune. Jack ya tsaya tare da jiwa ya kalle ta don bai yi tsammanin tana cikin falon ba. Ina kuma za ka da wannan tsohon daren? Ta jefo mai wannan tambayar tare da matsowa jikinsa har suna iya jin numfashin juna. Shiru yayi yana ta ya ma rasa abin da zai ce da ita. Me yasa ba ka son farin ciki na? Kuma ba ka son mu ringa zaman lafiya. Tana magana tana shafa mai wuya da hannunta tare da shinshina mai wuya. Rufe idanunsa yayi tare da janye hannunta ɗaya daga jikin daga jikin shi. Cikin wata kasalalliyar murya ya ce da ita, ina zuwa yanzu zan dawo mu. Ba tare da ya ƙarashe maganar ba, ta sanya bakinta cikin nasa. Kiɗin hannunsa ya saki tare da sa hannun nasa ya dafe bayanta da shi tuni ya manta da kiran da Momi ke masa. Ya ɗauke ta cak daga falon zuwa ɗakinta. 11 pm suna jiran shi amma har lokacin bai zo ba. Ta kira shi amma har ta gaji hakan ya sanya ranta ya ɓaci. Ita dai Safna tana zaune tana kallon yadda mam ke ta faman kiran waya amma an ki ɗagawa sai faman tsaki take. Bakinta ta taɓe tare da faɗin, ana sa ma ya ƙi zuwa don ba ni da buƙatar ganinsa. Direbanta ta ta kira don ya zo ya ɗauke ta, dama tun ɗazun ta kira sanne ta san yana cikin iyalinsa, ba ta son takura mai. Ta ƙi kiransa ne saboda ta san yana cikin iyalinsa, ba ta son ta takura mai. Bayan ya ɗaga ne ta sanar masa da ta, bai ɗau wani time mai tsauri ba ya ƙaraso asibitin. Nan suka fito suka shiga motar sai gida kuma. Bayan sun shigo gidan ne ta ajiye kayan ta ajiye kayan a kicin sannan ta kama hannun safuna zuwa upstairs. Wani ɗaki ta buɗe mai kyau ga Elba, komai akwai a ciki har da toilet. Nan ta shaida mata ta zauna a ciki. Kuma ga toilet ne in tana da buƙatar canjin kaya za ta iya. Ta ji daɗi sosai sannan ta yi mata godiya tare da shiga cikin ɗakin, ita ma momi barin wajen ta sai faman kallon ɗakin take komai ya burge ta gudun ban sha'awa ga shi ba datti komai a tsare faɗawa ta kan gadon tare da limshi idanunta shahida ce ta faɗo mata a rai allah sarki ta furta allah ne kaɗai ya san irin halin da za ta shiga na rashin rashin gani na tabbas tana buƙatar ta koma gida don ganin 'yar uwarta kuma tana son zama a nan don nemo dangin mahaifiyarta da kuma ita kanta maman tasu. Wata zuciyar ce ta ce da ita, Safna, kin riga da kin san inda ƴan uwanki suke yanzu ba ki da zaɓin da ya rage ki tashi tsaye don nemo mamanki da ƴan uwanta kina buƙatar su su ne farin ki to amma kuma ya za ta yi da soyayyar kamar da ke neman da take neman taɓa ta gaba ɗaya ta shiga cikin ruɗani burin da ta yi karatu mai nisa ta zama wata a faɗin duniyar nan amma muddin ta koma gida ya abba zai iya aura mata wanda ya ga dama haka rayuwarta za ta kare cikin bauta haka za ta ƙare kenan Dole ta zauna a Bauchi ta sami ilimi mai yawa kuma ta nemo mamanta. Da wannan tunanin ta miƙe ta nufi toilet alwala ta kuma ɗaurowa ta buɗe wardrobe ta ɗauko sallaya da hijab. Sannan ta tayar da sallar nafila da neman kariya da nasara wajen Allah. Ta jima kan sallaya tana sallah sannan ta miƙe ta canza kaya zuwa doguwar riga mara nauyi sannan ta yi addu'a ta kwanta. Kiran sallar asuba a kunnenta tana ji ta miƙe ta yi alwala sannan ta tada sallah. Bayan ta idan ta zauna ta yi addu'a kamar yadda ta saba har gari ya fara haske sannan ta koma gado don baccin bai ishe ta ba. Sai bayan ya sallar asuba ya dawo ɗakinsa sannan ya tuna da barin momi da ya yi can asibiti. Hankalinsa ne ya tashi don ya san bai kyauta ba. Tunanin kiran ta yi sai kuma ya fasa tare da faɗin sai dai zuwa anjima zai je don ba da haƙuri. Salma kuwa ganin kwana biyu ba ta gaban mai gidan nata ya sanya za ta gyara halayyarta don ya ƙara ta da kuma ƙaunarta har ma ya daina tunanin wata a can waje. Ita ma bayan ta yi sallah ba ta koma bacci ba aiki ta shiga yi ta gyara ko'ina sannan ta nufi kicin don haɗa masa breakfast. Sai da ta gama komai sannan ta koma ɗakinta don lokacin ƙarfe goma ta kusa. Wanka ta tsala sannan ta yi kwalliya ta yi kyau sosai kamar ba ita ba. Ɗakinsa ta nufa tana famar rangwaɗa. Ƙarfe goma lokacin ne Safna ta tashi daga bacci bayan ta yi wanka ta zauna gaban madubi ta ɗan yi light makeup. Sannan ta sanya riga da siket na atamfa. Ta yi kyau sosai don ta ɗan rame gyara gashin da ta yi ta feshe jikinta da turare. A hankali ta miƙe ta nufi bakin windo tana kallon yadda garin ya yi kyau. Ga kuma bishiyoyi da suke faman kaɗawa. Abin sai ya burge ta. Tabbas hutu ma wani abu ne Hankalinta har ya ɗan kwanta amma da yanzu tana can tana faman uban aiki. Murmushi ta kuma yi tare da rufe labulen wurin ta juya ta fice daga cikin ɗakin. Ƙarfe goma shi ne daidai lokacin da ake kai ma abinci cikin rijiya. Bayan ya gama haɗa abin da zai kai mata, ya nufi ɗakin ya buɗe. Sakin ledar hannunsa ya tare da ƙarasowa wajen da ya ga abin sink ɗin, ga kuma jini a gurin. Daga kansa ya kuma yi sannan ya ga gurin da aka sauke gilas ɗin. Da sauri ya kuma komawa wajen rijiyar ya leƙa. Gaba ɗaya ya ruɗe kamar mahaukaci daga cikin ɗakin ya fito sannan ya zagaya baya don ganin inda Safuna ta sauka. Gurin ya bi da kallo tare da ci gaba da bin hanyar da ya ga da alamun jini har bakin titi. Wani wawan ihu ya zuba ta da faɗin jan Lallai yarinyar nan ba ƙaramin ƙoƙari ta yi ba. Gaba ɗaya mamaki ya kama sa. sai ya fito daga cikin aljihunsa don ya sanar da su don ya sanar da da su ba shi da wuri don a san abin yi yau ne ya kama ɗaurin auren Kamal da Safiya kofar gidan ya cika da jama'a ango sai faman washe baki yake don murna mutane sai hada-hada ake duk rabin mutanen gurin abokan Kamal ne 'yan iska sai kuma dangin Umma da sauran jama'ar unguwa Ɗaurin auren ya yi jama'a sosai, wayar bashi ce ta yi ƙara. Hannunsa ya sanya cikin aljihu tare da ɗauko wayar, jama'ar da ke wajensa ya ɗaga ma hannu tare da komawa gefe. Ya aka yi ne ka kira ni da wannan time ɗin? Wallahi an samu matsala. Ba ƙarama ba kuwa. Meye shi? Ka gaya min please ka san ba ni da lokaci yanzu kawai. Abin da ya dace a yi in ya so da an jima ma magana kaga wannan fa ba maganar anjima ba ce safna ce ta gudu kuma da alama tun jiya ta gudu what ya faɗa tare da cire hular kansa dandanan gumi ya fara keto masa kana ganin sa kaga marar gaskiya sai faman kallon mutane yake yana basarwa haba habu ya za ka yi mana haka shekara nawa muna aiki ba a taɓa samun matsala ba sai yau kaga Dan allah ka san abin yi please kafin kamal ya sani Ka san da gani har kai babu wanda zai ji daɗi. Babu damuwa in sha Allah za a san abin yi. Sannan suka yi sallama ya kashe wayar. Gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi don bai taɓa tunanin haka ba. Haka ya koma cikin jama'a aka yi ta hidima har lokacin ɗaurin auren ya karfe goma da rabi na safe. Aka ɗaura auren kowa kuma ya shaida. Haka aka watse, hankalin shi a tashe. A hankali ta tura ƙofar ɗakin nasa, yana tsaye gaban madubi ya gama shiryawa yana fesa turare. A hankali ta tako tare da rungumin shi ta baya kusa da kunnensa ta matsa, tare da faɗin morning my princess. Da murmushi ɗauke a fuskarta, shi ma murmushi ya yi jiyo da ita gabansa tare da kama ƙugunta, shi ma ya ce mata morning sweetheart. Rungume shi ta tare da faɗin, ka yi kyau sosai, hmm. Ai ban kai ki ba my pretty, my pretty wife. Marmashi ta kuma yi, mu je na haɗa maka breakfast. Ta ɗago da kanta tana kallon sa, Shi ma kallon nata yake, sannan ya manna mata fake a hanci tare da jan hannun da suka fice daga ɗakin. A hankali take saukowa daga step ɗin benen tana kallon tsarin gidan har ta sauko kasa bata bi kowa cikin falon ba don haka tsayawa dai tana kalle-kalle. Can ta ji ƙarar kwanuka a wajen korido hanyar ta bi don tana tsammanin kicin ne. Tana ƙarasawa kuwa momi ta gani tana fitowa ɗauke da flask a hannunta. Matsawa ta yi tare da durƙusawa ta gaida ta. Murmushi ta ita ma ta amsa ganin yadda Safnat ta suke jikinta har ta sanya kayan jikinta. Sai ta kuma duba ta sannan ta ce miƙe ta zauna kan dining don yin breakfast zama ta tana wasa da yatsunta kafin Momi ta yi serving ɗinta a'a safna ki zuba abin da za ki ci mana maza ki zuba ki ci marmishi ita ma dai sannan ta miƙe tana ɗan jin kunya ta zuba abin da za ta ci ta fara ci ita ma momi ta zauna don yin breakfast ɗin ba laifi ta ɗan ci abincin kuma ta saki jikinta sosai da mam ɗin hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba Shi dai ba shi da aka sanar masa da guduwar da Safna ta yi, hankalinsa ya tashi shi kuma ya kasa gaya ma Kamal ɗin. Bayan sun dawo daga wajen ɗaurin auren suna zaune a falo suna hira amma ba shi hankalinsa baya jikinsa. Yana tsoron kar ta tona masa asiri ba shi wai lafiyar ka ƙwalau kuwa duk na ga ka canza. Wayan cewa ya tare da yin murmushin dole ban jin daɗi ne fa. Abeg Shiru ya tare da jingina kansa jikin kujera idansa a rufe. Murmushi kamar ya tare da zuba wina a cikin kwaf zai sha. Me yasa kake tsoron gaya min Safna ta gudu? Ya ƙara shi magana tare da sanya kwaf ɗin a bakinsa. Da sauri ya ɗago daga kwancen da yake ya zaro ido yana kallon sa cikin mamaki. Ajiye kwaf ɗin yayi yana murmushi. Kana mamakin yadda aka yi na san Safna ta gudu ko? Da sauri ya shiga girgiza kai a lafin i. bash kenan ba za ka ji na faɗa maka na wuce duk inda kake tunani kuma ina mai tabbatar maka da duk lokacin da na ga dama zan je na ɗauko safuna daga gidan su Fahad saboda haka ka kula ya ƙara shi maganar tare da miƙewa ya bar falon shi kuwa sakin baki ya dan tsabar mamaki kenan ma har ya san sunan gidan su wanda take danƙari ka ce akwai tashin hankali a gaba mike waye da sauri sanya hular shi, don yau za a kawo wa Kamal amaryarsa. Zaune suke saman dani suna cin abinci suna hira kamar ba su ne ke faman faɗa ba ko da yaushe. Cikin salon jan hankali take komai nata cikin wata murya ta salon yaudara ta ce da fal baby. In ko waye ba shi da lafiya jiya na ka damu da ka je, har kana ƙoƙarin ba da jini. Bayan ya kai lomar abinci bakin sa ya cinye sannan ya ajiye spoon ɗin murmushi ya saki da yake ƙara masa kyau. Dan ya sanar da ita komai dangane da Safna. Nunawa ta bata damu ba har da yi mata addu'ar neman sauki, amma cikin zuciyarta mugun tafasa take tana jin ko yanzu aka bata bindiga za ta kashe ta. Ko ba komai yayi mugun jin daɗin sauyin da aka samu a gidansa. Da haka bayan sun gama breakfast ɗin ya sanar mata cewa zai je gida ya kuma duba mai jiki kuma ya san Momi tana neman sa. Nunawa ta yi za ta bi shi ita ma ta duba Safna ita kuwa ta yi hakan ne don ta ga wace ce wannan da har ta samu nasarar amfani da jinin mijinta. Bayan ta gama abin da za ta yi sannan suka fito don tafiya gidan nasu. Tun masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.